ƙirƙira wanda ba daga taskar manzan Allah ba to wannan ta zama bid'a diniya irin ta sai ake zargi da aka ce kullu bid'atin dalala amma ba irin wancan ba za ka fahimci wannan a wannan magana ta wannan malami dan malikiya da yace tariqatun fid ya faɗi wannan dan ya fitar da me tariqatun fid dunya a tariqatun wata hanya a addini muhtara'a wadda aka kago ba ta faru a baya ba yanzu mutum ya fara da